Tambaya ta tara, yaushe ne ya yi tafiya tare da baffansa zuwa Sham? Amsa, ya yi tafiya tare da baffansa zuwa Sham alhari shekarunsa shekara goma sha biyu ne.